waɗannan abubuwa guda biyu tsoro na rashin zaman lafiya da kuma yunwa da rashin albarkar abinci ko rashin ƙoshi yana ɗaya daga cikin tsumagu da allah maɗaukakin sarki ke da su waɗanda yake bulala wa bayinsa a lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama kuma wa waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa allah maɗaukakin sarki yana yin jarabawa wa bayi saboda dalili ɗayan biyu dalili na farko shine idan bayin sun yi laifi sai allah maɗaukakin sarki ya nuna musu kuskurensu ya ce da su a hirɗinsu ina nan fa ya nuna musu inna rabbaka rabbil mirsad saboda an yi wa'azi ba su ji ba an karantar ba su karanta ba an koyar ba su koya ba ko an hana sun yi an sa sun ƙi yi to sai Allah maɗaukakin sarki kamar yadda mu ma idan ka sa ɗanka ya ƙi yi ko ka hana shi ya yi za ka masa tsumagiya don ya gyara to Allah ma yana wannan giyar ba mala'ika zai turo ya zane ka ba a cikin jikinka zai barka da abun da ka fi ƙarfinsa sai ya fi ƙarfinka shine ma'anar wato jarabawar da Allah ke yi wa bawa ta hanyar ya masa bulala don ya nuna masa yana nan Allah ba zai turo wanda ya fi ƙarfinka ya dake ka ba sai Allah ya sa wanda ka fi karfinsa ya dake ka hanya ta biyu da Allah ke yin jarabawa ko ya nuna wa mutum ba daidai ya yi ba ko kuma ya aiko da jarabawa irin wannan na ibtila'i shine ya zama ba saboda laifi kuka yi ba a'a saboda a nan gaba Allah yana so ya baku wani matsayi sai ya jarrabe ku ya ga za ku iya haƙuri idan kuka yi haƙuri sai ya baku abin da ya niya idan kuka ƙi hakuri ba zai hana shi ya yi muku ba amma kuma an yi muku a banza babu sakayya wannan shine manufar jarabawar Allah kashi da biyu shi yasa a cikin wannan ayoyin zaka je Allah a ƙarshe ya ce wa bashirin sabirin ka yi albishir wa waɗanda suke yin haƙuri domin idan Allah ya maka dole ka yi haƙuri amma haƙuri irin wanda za ka mayar da Allah sai ka ce mu dama na Allah ne ba wai za ka ce haƙuri ya zama dole idan mutum ya yi haƙuri saboda ba yadda zai yi ne ko mutum ya yi haƙuri saboda haƙuri ya zama dole ta yadda wato inda ya samu dama zai rama ko zai hana a to wannan bai da ladan komi kuma ya yi aikin banza kuma dole Allah ya kayansa tun da ya riga ya yi niyyar yi ita wannan jarabawar idan mutum ya ci ya yi haƙuri ya kuma gode wa Allah da ɗan kaɗan inda shi ba a masa jarabawan a kai ba to wannan sai sa Allah sai saka masa Shi ne ma'anar la'in shakartum la'azidan na kuma. idan kuka gode duk da cewa ai a cikin abin da zaka gode akwai abin da ba daidai ba haka kake so ba amma Allah yana so a gode masa a kowane yanayi to idan ka gode ni kuma sai in ƙara muku abin da ku kuke so kamar yadda ba a yin promotion sai an yi jarabawa ka ci. baka zuwa ajin gaba sai an yi jarabawa ka ci to ta za ka yi Allah ya baka matsayi na gaba kai baka ci jarabawa ba kuma jarabawar Allah mai sauki ne ba wanda Allah ya taba sa masa jarabawa na abin da ba zai iya ba sai Allah ya ga zaka iya kafin ya sa maka shi yasa wannan shine ma'anar rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi karka dora mana abin da ba za mu iya ba Allah ko ya ce karfa altu nayi na amsa duk abin da zan jarabe ku da shi wanda za ku iya ne albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ya ce albarkacinsa a cikin wannan al'umma shine wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim zai sauke musu nauye-nauye da wahalhalu da da ake da shi yanzu babu saboda albarkacin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa a cikin al'ummar sai yana cin wannan gajiyar duk jarabawar Allah na ibtila'i irin wanda za a iya ci ne kar ka yi kaza ka yi kaza sannan ya sa maka ciwo ya sa maka yunwa ya sa muku tsoro ya sa muku wane ne ba yadda za a yi Allah ya aiko annobar da za ta sa kowa ya mutu ba za a taba yin haka ba addu'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar a yi wa al'umarsa irin abin da aka yi wa 'yan baya ai 'yan baya idan an zo akan halaka kowa ne sun mayu ba suna ala niyyatihim da wanda ya yi da wanda bai ba duk za a kama su amma daga baya sai a tashe su akan su. lokacin da Allah ya tashi halaka annabi mutanen annabi nuh a cayi rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyaran ai la tazar ahadan minhum ala kaidil haya kar ka bar kowa da rai sai Allah ya kashe kowa dabbobin da aka kashe a lokacin sun yi laifi ne tsuntsayen da aka kashe sun yi laifi kifaye kowa ya mutu ai ba laifi suka yi ba to kaga idan Allah ya tashi tsumagiya a da zai yi wa kowa amma yanzu Allah baya yin irin wannan ta yadda kowa zai mutu sai zama sai waɗanda suka taɓa sai a taɓa su shi kuma manufar Allah akan yin wannan shine ya muku domin ku san yana nan sai ku koma gare shi don ku gane cewa ba mai iya kawarwa sai Allah dama ba wanda ya kawo sai shi wannan shine ma'anar sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya zama bayan Allah ya kwaranye musu damuwar sai kuma ya ba su lada ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun a cikin waɗannan abubuwa guda biyu na farko Allah ya haɗa tsoro da yunwa saboda abubuwa ne guda biyu da suke tafiya tare idan akwai tsoro akwai yaƙi akwai rashin zaman lafiya to fa dole a je yunwa saboda sai mutum ya yi aiki a gona an shuka ya tsira an girba kafin a samu abin da za a ci idan akwai tsoro za a iya wannan ba za a iya ba idan ku akwai yunwa to zai zama akwai tsananin talauci saboda duk abin da mutane suka tara na dukiya zai zama sa a sayi abinci ne saboda shine mafi girman wato abu da ya zama essential a rayuwar dan adam don haka duk kudaden mutane sai ta tafiya akan akan abinci wannan kuma sai kashe tattalin arziki ta sauran wurin shi yasa Allah ce wa naqsin minal amwal saboda in dai har an samu al-khawf da al-ju' to komai yana iya zuwa a baya amma Allah ya fara da su saboda su ne mafi girman tsumagun Allah tsumagun da Allah ke da su na yin duka wa mutane bayi domin su dawo cikin taitayinsu suna da yawa ba wanda ya san yawan su sai Allah shi yasa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan rundunonin ubangijinka waɗanda da su yake yin horo sai shi Allah ya ce walillahi junudu samawati wal ard Allah shine mamallaki kuma mai saukar da kuma mai wato wato horar da rundunonin sama da ƙasa su yi abin da yake so wa wanda ya ga dama wa kana Allahu aliman hakima Allah yana sane duk abin da kaga ya faru ba ya faru bane ba tare da sanin Allah ba Allah yana sane wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun shine wa kana Allahu aliman Allah ya sani ya san waye ya dace ya saukar musu kuma ya san a yaushe ya dace shi yasa Allah ya hada da hakiman Allah yana da hikima idan ka ga a zamanin ku ana yunwa ana wahala to Allah ya san da ku ba ya manta bane duk addu'ar da kuke kar ku dauka Allah bai sani ba ya sani kuma yana ji amma akwai hikimar da ta sa ake muku har yanzu wannan abin da ya same ku a yanzu dama a yanzu ya dace ba daga ba gaba ba sanan da kuka gaba ayi yi wa wasu ba bai dace da su bane da ku ya dace saboda Allah yana da hikima ya da'ul umura fi mawaziniha fi mawadhi'iha Allah yana ajiye komi a inda ya